kwararowar hamada da zaizayar ƙasa abu ne da ke fayyace illolin da ke da nasaba da canjin yanayi waɗanda ko baya ga matsanancin zafi al'amarin kan tayar da guguwa da ƙura abinda kuma ke shafar ayyukan noma da kiwo a ƙasashen sahel kamar yadda abin yake a yanzu haka a jamhuriyar niger shugaban kungiyar platform paysan jibobanya ya fayyace girman matsalolin da canjin yanayi ya haddasa wa sha'anin noma da kiwo a wannan ƙasa sai ka iske wata rana ruwa ya tsaya tak tak tak tak tak inda ba a zato kaman irin damuna da mun samu bara na biyu kana iske an yi shifka sai ka gani iska yana zakwa yana ruhe duka eh, shifkar da an kai kuma ana iske wata rana ruwa ya zo rana guda eh, fiye da milimeta eh, 200 wurin duka ya zo rana ya buge shi sai ka iske ruwa ya zo ya taho da ƙasa ya, ya ruhe wuri duka babu kyawa babu abinci kuma duk abin da iska bisa hanya yana wuce da shi gurgusowar hamada kan mamaye sama da eka dubu ɗari na ƙasar noma da kiwo a kowace shekara a jamhuriyar Nijar. abinda da ɗaya gefe ke haddasa kafewar albarkatun ruwa in ji masana a ƙasar da fiye da kashi tamanin daga cikin ɗari na jama'arta ke dogara da noma da kiwo. Dalili kenan hukumomi suka tashi tsaye don tunkarar wannan al'amari in ji Dr. Abubakar Manzo mashawarci a fadar shugaban ƙasa. Za su yi iya nasu ƙoƙari a kiyaye a kare kowace shekara kamar eka dubu ɗari biyu da goma sha hudu don saboda a da wannan dubu ɗari wanda eh, suka zaizaye suka lalace lura da yadda wannan matsala ke haddasa fari a ƙasar da aka fi mai da hankali a kan noman damana ya sa masana suka dukufa wajen bincike don samar da irin abinci da na ciyawar dabobi waɗanda ba sa buƙatar dogon lokaci Farfesa Falalu jami'i ne a cibiyar nazari da bincike ta Ikrizat. Tun da tsawon damana sun rage, kenan dole sai an samu iri wanda zai iya kare eh, hayya ba da ɗiya a cire shi kan eh, ruwa ya tsaya in ba haka nan ba za a samu babban matsala to Ikrizat tana kirkira eh, irin wannan irin sabbi don dai masu gonaki su samu su samu wani abin da damana ta wuce kashi biyu daga cikin uku na faɗin ƙasar Nijar yanki ne da hamada ta yi wa mamaya. Domin dakatar da kwararowar wannan bala'i, gwamnatin ƙasar ta bullo da ayyukan gayyar da shan itace ta shekara-shekara, yayin da a ɗaya ɓangare hukumomi da ƙungiyoyi kan shirya ayyukan farfaɗo da ƙasar noma da kiwo. To amma da haka matsalar na nan gidan jiya, sanadiyar ɗabi'ar sare itace ba ji ba gani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.